idan zawon yake tsayawa kenan to sai dama wannan ba shi bane na farko ba kuma shi bane na biyu akan abin da ya shafi taimako da aka bada na ah, tsayawar gudawa to duk lokacin da aka yi wannan zaka kuma za a sami kishiyar mutane suna tambaya shine abin da ya shafi idan kuma mutum yana bukata zai yi bayan gidan kuma ya kasa ba shi kuma me ya kamata ya amfani da shi to dai yar uwar kuka ce ita ma ke amfani da ita duk lokacin da ka samu kuka to za ka samu daddawa inda miya za a yi amma daddawar ta kalwa ba daddawa ta waken suya ba ta kalwa ita za a daka ta ta zama gari mafi yawa mata yanzu suna da garin daddawa a daki idan mutum ya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku bayan gida bai zo ba kuma ana son ya bayan gidan saboda kuma bayan gidan rashin yin shi ma wani musifa ne sai a samu ruwan sanyi a kofi sai a ɗibi daddawa cokali karami cikinta sai a zuba a bashi a kaɗa ya sha idan allah ya sa an gudanawar da safe ya kamata a sha bayan an karya in an karya sai a ɗebo daddawa gari a zuba a cikin ruwa sai a juya a sha idan aka kai daga safe karfe 8 ko tara har zuwa karfe 4 da rabi zuwa biyar bai gudanawa sai a kara ɗibar karamin cokali a zuma a cikin ruwa kofi ɗaya babba sai a bashi ya sha shin sha Allahu duk abin da ya hana wannan gudanawar za a ga ya fita da shi gaba ki muna fatan masu tambaya sun gamsu kuma za a gwada idan an gwada kuma an ga an sami abin da ake so to a san da wasu masu gwada karamata da subscribing da sharing da comment muna fatan alkhairi ma'assalam